sai min adiyatil istisqa al istisqa shine talabu suqya me talabu suqya shine talabu nuzulil matar roƙon Allah ya saukar da ruwa addu'ar roƙon ruwa ke Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an sai kuma mari'an sai nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajilin hadisin jabir ibn ibn haram shi roci daga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yana wannan addu'ar idan zai roki Allah ya saukar da ruwa ya Allah ka sauka mana da ruwa Muhisan wanda zai taimaka mana al-ghais al-matar Muhisan daga igasa ne abin da ake nufi da igasa shine kamar ba da wani taimako igasa ala wazni i'ana waznan wa ma'ana duk ma'ana su daya shi yasa ake cewa Allahumma aghisni ya Allah ka taimaka mun ka taimaka mun ka taimaka mun ka saukan mun da ruwa ko Allahumma aghisna mari'an ruwan da yake mai sauki mana hani kuma ya zama salihin ruwa ba ruwan da zai yi barna ba shine mari'an da hamza kamar abinci da ake ci ka ci abinci lafiyayye ya gina maka jiki kar ya cutar da kai shine ake cewa hani'an mari'a in an ce hani'an mari'a abincin da za a ci a ƙoshi mai amfani a jikin mutum ba wanda in ka ci zaka je ke ta gudawa ko kuma za a je a ce ka daina cin irin wannan abinci yana da matsala ba to bai zama mari'i ba kenan to wanne irin ruwa ne mari'an ruwan da ba barna ba rusa gida ba ambaliya ba lalata amfanin gona shine mari'an Allah ka ba mu ruwa da zai taimaka mana sannan kuma ya zama mai amfani ba mai cutarwa ba sai kuma mari'an shi ma wanda yake kamar wanda makhsab in an ce mari'an bil'ain ain shine maksaban naji'an kamar laraba suka ce imra al makan idza afsab yanzu misalin guri idan aka yi noma wato ya bayar da amfanin gona mai yawa kamar abin da in ka yi amfani da shi za a ci riba a samu alheri da yawa a ciki shi ma dai kusan kamar wanda za a ci more sa a amfani da shi sukan ce al'ardul khasb kasar da idan an noma ta ana samun alheri da amfani ma'ana ruwan da zai zamanto za a samu amfani a cikinsa ba wanda yake mai cutarwa ba nafi'an ghaira ajilin ghaira darin afwan mai amfani bai mai cutarwa ba fassara abin da ya gabata ne ajilan a bamu shi yanzu yanzu da wuri don kada amfaninmu ilalace ghaira ajilin ba wanda za a jinkirta sai can karshe a bamu ba in an ce ajil bil ain abu na yanzu kenan shi sa ake cewa duniya ajil dan yanzu ita ake ci lahira kuma ajil da hamza so ajilan wanda za a same shi da wuri ba ajil ba abincin da iyalinka za ta maka yanzu yanzu ka cika tafi aiki ajil ne wanda ko ka zauna kai ta jira kai ta jira sai ka yi zage zage a kama har ranka ya baci to wannan ya zama ajil kenan an gane bambancin ajil da ajil ko yawwa abu ne yanzu yanzu ajil wanda za a jinkirta kuma ajil to ya Allah ka ba mu shi ruwan da wuri lokacin da muke da bukatarsa akwai lokacin da ruwan saman ba za a bukace shi ba in dai amfanin gona ne saukarsa ma zai zama illa ne ko barna dan na sani akwai nau'i na dawa wanda in har damana ta yi jinkiri ba ta kare da wuri ba in ruwa ya dake wannan dawa to lalacewa take sai ta baki gaba daya ko tuwanta aka zo sai ga tuwon yayi baki kirin to ba ta bukaci wannan ruwan ba dan lokacin da take da bukatar sa ya wuce haka ne ko mana burtuntuna ko shine take wannan burtuntuna din eh, ke in ta zama haka ta zama dawa burtuntuna wanda ruwa ya buge ta wadda ba ta da bukatar ruwa a lokacin Allahumma agaisna Allahumma agaisna Allahumma agaisna wancan riwaya ce ta Abu Dawud wanda ya gabata ko da Bukhari da Muslim duk sun ruwaito wannan Allahumma agaisna riwayar Anas dan Malik um, hadisin cikatansa shine wata ran wani mutum ne ya shiga masallaci ranar juma'a manzon Allah yana tsaye yana ba. sai ce ya manzon Allah halakatil amwalu wanqata'atis subul wa ja'a iyalu dukiya ta halaka hanyoyi duk sun tsaya iyalai sun shiga yunwa saboda ba ruwa dukiya ta halaka dabbobi suna ta mutuwa ba ruwa ba ruwan da ba za su sha garken shanu ba sai an ji an ba su ruwan da za su sha ba to babu rijiyar ma babu so dole su ta mutuwa hanyoyi sun tsaya ba sai an hau dabbobin ake yin tafiya ba yan kasuwa su ɗau kaya akan raƙumi to raƙumin bai samu ruwan da zai shawo ballantana ya kai kaya na kasuwanci iyali sun shiga yunwa ya manzan Allah ka roƙan mana ubangijinka ya ba mu ruwa fad'ullaha yughisana annabi ya daga hannu a take yace Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna kenan wannan addu'a ce ta roƙon ruwa ita kadai in kai ya wadatar kana nufin Allah ka saukan mana da ruwa Allah ka saukan mana da ruwa anas dan malik mai riwayar hadisi ya ce wallahi a lokacin da annabi daga hannu yake wannan addu'a ko lokacin da bawan allah na yake ga annabi wannan yace wallahi ko hadiri ɗaya babu a sama ko ɗaya ya kawai malam sai muka ga hadiri yana ta fitowa daga bayan dutsen sala wani dutse ne a madina ana ce da shi jabal sala kawai sai muka ga hadiri yana ta bulbulowa kamar turo shi akai turo shi aka Allah ne turo shi dan an karbi addu'ar annabi yace muna ganin ikon Allah sai da hadirin nan yazo tsakiya falamma tawassatati sama yayin da hadiri ya zo tsakiya amtarat kawai sai ruwa ya sake kamar da bakin kwariya akai ta ruwa akai ta ruwa akai ta ruwa akai ta ruwa yace wallahi ruwan nan sai da aka sati guda ana zubar da shi yace satin mu guda ko rana bamu mu taba gani ba mu ga rana dai wallahi ba mu ganta ba ruwa kawai to an sake juyowa wata juma'a ta zo sai ga wani bawan Allah a riwaya aka ce shi ɗin dai wannan mutumin shi ne ya sake dawa ya tashi annabi yana hudu ya ce ya rasulallah ya annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin annabi yana hudu ba sai sake faɗan kalmomin da ya faɗa ya ce ya ce ka roƙon mana ubangiji tabaraka wa ta'ala halakatil amwalu wan qata'atis subulu dabbobin mu suna ta halaka ruwan sama yana ta kashe mana dabbobi ruwa ya yi yawa ambaliya dabbobi sun sha sun suna ta mutuwa hanya ta tsaya kamar ya hanya ta tsaya duk hanyoyin ruwa ya yi ambaliya ba a iya shiga ka roƙon mana Allah ya dakatar da ruwan nan ya isa haka fadu'ullaha yumsikuha kaga dan adam ke ka roki Allah ya rike mana ruwa. to shine annabi ya addu'a Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa zirabi wa al awdiyati wa ash shajar wanda zamu zo kanta annabi ya addu'a ya ubangiji wannan ruwa a nan dauke shi kuma ka duba hikimar addu'ar manzo Allah bai ce a dauke shi gaba daya ba Allahumma hawalaina la alaina ya ubangiji ka mai da shi gefe gefen mu mu dai mun samu ya wadace mu a kai shi gefe saboda idan aka ɗauke shi gaba ɗaya ba a zuba muku shi a gefen ba to a iya koma gidan jiya amma in anan ba a samu ba can makota sun samu to ai za ku iya amfanuwa da ruwan su to shi ne Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah gefe gefen mu ba kan mu ba kada a zubo mana shi ya isa haka Allahumma alal akami wazzirab ya Allah mayar da wannan ruwa kan Al-Akam. Al-Akam al'akam shine kamar duwatsu ko duk tudu ana ce da shi akma dan jam'i ne na akama gurin da yake da tudu to shine al'akamatu a larabci Jam'insa sa akam azzirab kananan duwatsu dutsen da ba babba ba ya Allah a mayar da shi cikin waɗannan Baya ɗaya shine zarib zaribu amma jam'in shine zirab shine akan zirabu butunil audiya da cikin kwarurruka a da shi cikin kwarurruka wa manabiti shajar da karkashin bishiyoyi annabi yana wannan kuma sai Allah ya rike ruwan to wannan kenan wannan yana nuna ya halatta idan liman yana huduba in wani yana da bukata ya daga hannu ya mai magana kun san an hana magana a huduba amma in liman za ka yi wa magana ya halatta kai masa saboda wannan hadisin kun ga annabi yana yi wani ya tsaye da shi sannan kuma ya halatta shi liman din ya yi wa wani magana wani ya yi wani abu ba daidai ba ko ya yi wani abu na yabo ya nuna shi masa magana ana iya yin fatawa ana cikin hudu ba ana iya yin fatawa ba laifi amma labari kai da dan uwanka ne to wannan ba daidai ba ne kuskure ne yana lalata ma juma'ar gaba daya kuma yadda yanda ake samu ana hudu ba sai ga mutum yana amsa waya ana yawan kawo kukan wannan a duk masallatai saboda mutane suna da karancin ilimi da wayewa addini da sauraron karatu daga bakin malamai ana hudu ba sai abu goma mutum waya sai ya dauka ba ruwansa da ce ana hudu ba ne ma ya kashe a akwai waɗanda in an zo din bara ma sauraron hudu ba sai su zauna su ta hira su kira mai rake su sha rakensu ana hudu ba sai an yi kadika mata sallah sai su tashi sai su kamar daman ba dan juma'a suka zo ba duk wanda ya wannan ya zubar da juma'arsa yawwa ko magana kai ko kalma ka faɗa aka ce fa gauta ballantana kuma wanda suke buɗe waya suna facebook ana hudu ba yana duba inbox ɗinsa yana mai da amsa ko yana tugo ko yana duba hotuna a cikin waya ana hudu ba shi ma duk wanda ya wannan ya zubar da juma'ansa haka annabi ya faɗa babban motsi fa an hana yi kawalanta magana ya kamata mutane su kiyaye kuma wannan rashin mutunta addini ne da rashin sanin me zai amfanar da kai akwai wanda ta dalilin hudu nan za su samu rahamar ubangiji idan Allah ya zo aka saukar da rahama da jin kai kai kaga ba zai shafe ka ba dan hankalinka baya wurin kuma kalma ɗaya za ta iya ma amfani har tsawon rayuwarka gaba ɗaya rashin jinta kuma zai iya mai da kai shaƙi har iya tsawon rayuwarka to Allah ya